Samaman da hukumar tsaron farin kaya DSS ta kai kasuwannin canjin kuɗi a Najeriya don tilasta wa saukar da farashin dala ya jefa tsoro a zukatan 'yan canjin. Na shiga kasuwar canjin ta nan Abuja Zonfo don jin martanin 'yan canjin, amma kusan kowa na tuntuɓa sai ya zuƙe ya ce a shafa masa lafiya don kada allura ta tono garma. Ƙarshe dai da kyar na samu ɗaya daga shahararrun 'yan canjin Jibir Zakar inda na tambaye shi me ke faruwa ne haka ga wannan kasuwancin da kuma dalilin da ya sa dala ta ɗan karen tsada. Babu abin da ya shafi ɗan canji da wani karya tattalin arzikin ƙasa. Na taba faɗa muku mutanen Najeriya cewa shin idan har gwamnatin janar Muhammadu Buhari tana kalubalantar ɗan canji shin a cikin 'yan canji waye aka kama shi ya sace naira biliyan barkatai yake hannun hukuma don tuhuma. ni ina mamakin ma irin wannan karan tsayan wannan karan tsana ne kuma kana ganin cewar a dan canji kun zauna da shi ne ko akwai wani dalili baka da wani dalili shi ba barawo ba shi dan kasuwa ne irin wannan kowane dan kasuwa masana tattalin arziki na duba wannan lamari a matsayin ɗaya daga hajojin kasuwanci da kuma kowanne daga bangarorin a yanayin karayar tattalin arziki na da muhimmanci a zuba ido a kansa don samun mafita Yusha'u Aliyu masanin tattalin arziki ne a Abuja. Ai kowace irin sana'a za ta iya samun alaka da karya tattalin arzikin ƙasa tun daga noma zuwa kiwo zuwa kai hadda aikin likita balantana kasuwan kuɗi shi kasuwan kuɗi inda yake da muhimmanci shine wuri ne waɗanda su ne suke daidaita farashin abin da ɗan adam zai siya a cikin tattalin arzikin ƙasa kuma sai ya kasance an samu wani yanayi da ita kanta kasuwan tun daga babban bankin ƙasa ta samu matsala matsalan da ta samu shine kuɗaɗen nan galibi bai ma kamata ya zo hannun 'yan kasuwan 'yan canji ba kashi goma bukatan kashi goma cikin ɗari ne ya kamata a ba 'yan canji dama waɗanda kamar mutanen da suka shigo ƙasa suna neman ɗan inda za su canza kuɗin su canza su yi hidimansu so sai aka mai da hatta masu neman kuɗaɗen da za su yi kasuwanci da biyan mu 'ya'yansu kuɗin makaranta sun koma wannan kasuwa sun bar bankuna to waɗannan abubuwan shine ya sa hankali ya koma kasuwan zuwa yanzu dai ina ta ƙoƙarin neman jin ta bakin hukumar dss da bayanan halin da mutanen da ta yi awon gaba da su ke ciki hukumar dai na da tsarin fitar da sanarwa daga nan shi kenan ba sauran bayani wannan simame dai bai kawo arhar dalar ba ya zuwa yanzu wadda a kwanakin baya ma ta doshi naira ɗari biyar kan dala ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya